Sarakuna ta biyu Sura biyar An wakar da Na'aman daga kuturta Na'aman babban hafsan hafsoshin rundunar sarki Aram ne, kuma ƙasaitaccen mutum ne mai martaba a idon gidansa. domin ta wurinsa Ubangiji ya ba Aram nasara. Na'aman jarumi ne ƙwarai, amma yana da kuturta. To, daga cikin hare haren da mutanen Aram suke kaiwa, sai suka kama wata yarinya daga ƙasar Isra'ila, aka sa ta zama mai yi wa matar Na'aman aiki, sai ta ce wa uwargijiyarta, Da dai shugabana zai ga annabin da yake Samariya, da annabin zai warkar da shi daga kuturtarsa. Sai Na'aman ya je wurin mai gidansa, ya faɗa masa abin da yarinyar nan daga Isra'ila ta faɗa. Sarkin Aram ya ce, Ko ta ƙaƙa, ka tafi, zan aika da wasiƙa ga sarkin Isra'ila. Sai Na'aman ya tashi, ɗauke da talenti goma na azurfa, shekel dubu shida na zinariya, da tufafi kashi goma. Wasiƙar da ya kai wa sarkin Isra'ila ta ce, Da wannan wasiƙa ina aika Na'aman gare ka don ka warkar da kuturtarsa. Da sarkin Isra'ila ya karanta wasiƙar, sai ya yayyage tufafinsa ya ce, Ni Allah ne, zan iya ɗauke rai ko in mai da shi? Me ya sa wannan mutum ya turo mini wannan mutum in warkar da kuturtarsa? Duba fa yadda yake na da faɗa. Da Ilesha mutumin Allah ya ji cewa sarkin Isra'ila ya yage tufafinsa, sai ya aika masa da wannan saƙo, Don me za ka yi yage tufafinka? Ka sa mutumin ya zo wurina, zai kuwa san cewa akwai annabi a Isra'ila. Saboda haka Na'aman ya tafi da dawakansa da keken yaƙinsa, ya tsaya a ƙofar gidan Elisha. sai Elisha ya aika ’yan saƙo su ce masa, Je ka nutse sau bakwai a Urdun, fatar jikinka za tă koma daidai, ka kuma tsarkaka. Amma Na'aman ya tashi daga can da fushi yana cewa, Na yi tsammani zai fito ne wurina ya tsaya, ya yi kira bisa ga sunan Ubangiji Allahnsa, ya kaɗa hannunsa inda kuturtar take, ya warkar da ni, ashe, Amana da Farfa kogunan da suke Damaskus ba su fi dukan ruwan da suke Isra'ila ba, me zai sa ba zan nutse cikinsu in tsarkaka ba? Sai ya juya ya yi tafiyarsa da fushi, sai bayan Na'aman suka je kusa da shi suka ce, Baba, da a ce annabin ya ce ka yi wani abu mai wuya, da ba za ka yi ba? Balle fa cewa kawai ya yi, ka yi wanka ka kuma tsarkaka, saboda haka Na'aman ya je ya nutse sau bakwai a Urdun, yadda mutumin Allah ya ce masa. sai fatarsa ta koma kamar ta ɗan yaro, sai Na'aman da dukan masu hidimarsa suka koma wurin mutumin Allah, Na'aman ya tsaya a gaban mutumin Allah ya ce, Yanzu na san cewa babu wani Allah a duk duniya sai a Isra'ila, ina roƙonka ka karɓi kyauta daga hannun bawanka. Annabin ya amsa ya ce, Muddin Ubangiji wanda nake bauta masa yana a raye, ba zan karɓi komi ba. ko da yake Na'aman ya yi ta roƙonsa, amma ya ƙi, sai Na'aman ya ce, In ba za ka karɓa ba, ina roƙonka, bari a ba wa bawanka ƙasa gwargwadon abin da jakuna biyu za su iya ɗauka, gama bawanka ba zai sake yin hadaya ta ƙonawa ko wata hadaya ga wani Allah ba, sai ga Ubangiji, amma ina fata Ubangiji zai gafarta wa bawanka saboda abu guda, bari ya gafarta mini sa'ar da na raka sarkina zuwa haikalin rimon, domin yă sujada, bari Ubangiji yă yi wa bawanka gafara saboda wannan. Sai Elisha ya ce, Ka sauka lafiya. Bayan Na'aman ya yi ɗan nisa, sai Gehazi, bawan Elisha mutumin Allah, ya yi tunani a ransa ya ce, gida na yi wa Na'aman mutumin Aram nan karamci, da bai karɓi duk abin da ya kawo ba, muddin Ubangiji yana a raye, zan bi shi a guje in karɓi wani abu daga gare shi, saboda haka Gehazi ya bi Na'aman a guje, da Na'aman ya hango shi yana zuwa a guje, sai ya sauka daga keken yaƙinsa ya tarye shi ya ce, Lafiya? Gehazi ya amsa ya ce, Lafiya ƙalau, maigidana ne ya aiko ni cewa, Samari biyu daga ƙungiyar annabawa sun ziyarce ni daga ƙasa mai duwatsu na yankin Efraim, ina roƙonka ka ba su talenti na azurfa da tufafi kashi biyu, Na'aman ya ce, Ba damuwa, karɓi talenti biyu, ya roƙi Gehazi ya karɓa, sa'an nan ya ƙunsa masa talenti biyu, na azurfa, ya sa masa a kan jan kankuna biyu, ya haɗa da tufafi kashi biyu, ya ba bayinsa biyu suka ɗauka, ya ce, Ku sha gaban Gehazi, da Gehazi ya isa wani tudu, sai ya karɓi kayan daga wurin bayin, ya shiga da su a ɓoye a cikin gida, sa'an nan ya sallami mutane suka tafi, sa'an nan ya shiga ya tsaya a gaban mai gidansa Elisha, sai Elisha ya tambaye shi ya ce, Ina ka je, Gehazi? Sai Gehazi ya amsa ya ce, Bawanka bai je ko ina ba, amma Elisha ya ce masa, Ashe, ba ina tare da kai a ruhu ba, sa'ad da mutumin ya sauko daga keken yaƙinsa ya tarye ka? Kana gani wani lokaci ne da za a karɓi kuɗi, da riguna, da gonar inabi da tumaki, da bijimai, da bayi maza da mata, kuturtar Na'aman zai manne maka da zuriyarka har abada. Sai Gehazi ya fita daga gaban Ilaisha a kuturce, fari fat kamar dusar ƙanƙara.